alamar su kin ga ce ta cikin zuciya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ya sahibin nan. Fahimtar su in an kasa fahimta za shi. Amma wa alaikum salam menene haka kuma? To di dai ba wani abu na ce ba. Haka nan ce abincin Allah ya tabbata a gare ki ya babo ce bacci. Wa ya gaya maka yanzu na tashi? Gaskiyar Hausa da suka ce a kwana a hantsi sammako sai mummuna. Wallahi dai an ji kunya. a ce har yanzu ba a yi sallah asuba idan eh, Allah ka kyale ni kai baka tafi makarantar ka ba ni baka bani na yi abin da zan yi babu cin mutunci kai na ku karkuwa kai na jira biya mai karamci maganin ka ai sarkin tsokana Allah ya tsare min kai shi na fada hadari tirkun da ba zan fice ba alamar so ina ta kiran wayar mutuniya ba ta shiga ai yau ba kai kadai ba ma duk wanda ya kira maryam ba zai same ta a waya ba don gaskiya wayan baya shiga to me yasa gaskiya akwai matsala aisha yau ban da lectures don girman allah ya za a yi haɗu da ita saboda ina so in san menene wannan matsalar don girman allah ke kaɗai ce hop dina ki taimaka min da yadda za a yi a yau din nan in san kimanin sanadin da za mu haɗu ita mu zauna in san matsalar nan a ina take saboda ina gudun kada wannan matsalar ta bar zuciyata ta da kan fuskata kowa ya gane halin da nake ciki zan iyakacin ƙoƙarina in ga na haɗa ku domin na san me kake ji a cikin zuciyarka da Allah ki taimaka ka san me za a yi ka zo gida mu haɗu shikenan na gode ba damu sai na ji ka Allah sarki Umar soyayya tashin hankali wanki dole ya same ta wanki ya same ta sai ta wanki sai ta wanki sai ta wanki wallahi sai in fasa kana ganin an turo min kayan wanki an ce dole sai na wanke kuma hannuna ciwo yake to ai ka saka ki don ki malalaciya ce in baki fara yin training tun yanzu ba ai sai a samu matsala nan gaba ban gane training ba sai ka ci wacce za ta yi sana'a wanki da guga no ba haka nake nufi ba yanzu idan baki saba da wanki da tsafta ba nan gaba aka yi miki aure kin ga ai sai a samu matsala dan tsafta na daga cikin imani ki duba ki gani sai da Allah ya wajabta mana tsarki sannan ya ce ayi alwala idan za a yi sallah wato kin ga addini shine ma asalin wanda ya koyar da tsafta to na sai ka zo ka taya ni in wa'azin naka gaskiya ne a na ki waye kan ba wannan dukkan kayan daki ai sai su ba fa samun hannu Dan na ce ka taya ni zaka min kage, to ba ma na son tayin naka. Ko ma biki faɗa ba, da ba zan yi ba. Kin gama bari sauri in tafi saboda kan gogo ta fito. Allahu marsi. Banki dole. An kasa fahimta za sha wuya kullum zan yi farin ciki za na gaya miki sai na yunkura zan furta baki ya yi farmaki alamar su komai zan yi soyayyar ki ta ce hakan gaba ina ina ta jana da magana kuma har yanzu magana ta ki fitowa dan girman Allah ki sanar da ni aini na ce ka zo don ina tunanin akwai gudunmawa wanda zan iya bayarwa ni ma amma ni ma na ga abun ya fi karfi na na yi haƙuri kamar yaya me yasa ita ba za ta fito ba in gaya maka gaskiya ba za a bar ta fito ba ba sabit ta fito ba to yanzu ni ya zan yi kenan don girman Allah ka ga wannan magana da muke da kai a nan yanzu idan wani ya fito zan iya samun matsala don haka kai haƙuri yanzu ka tafi idan mun haɗu za mu ƙarasa sauran magana ko da ta waya ne to shikenan na gode amma don girman Allah don Allah ki taimaka mu da yadda za a yi don Allah ki taimaka mu Aisha sai na ji ki Allahumma rasul alamar su kin ga alama ce ta cikin zuciya fahimtar su in an kasa fahimta za a sha wuya kullum zan yi farin ciki za na gaya miki sai na yunkura zan furta baki ya yi farmaki alamar su komai soyayyar ki ta ce hakan gaba ina duba ke da ce wacce nake so ba fargaba babu yau a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داكرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا صدق الله العظيم alamar مرسوم kin ga ما ce ta cikin fahimtar su in an kasa fahimta za a sha wuya kullum zan yi farin ciki ina da magana guda biyu ta farko ita ce sallama wanda muhimmiyar abaci a musulunci domin duk wanda ya maka sallama tabbas to masoyinka ne saboda kuwa addu'a ce domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka yi wa sallama bai amsa ba to mala'iku ne za su amsa mai sallamarsa fahimtar su amma akwai waɗanda aka ware aka ce ka yi musu sallama kin ga na farko wanda ka je ka tarar da shi suna wasa ko kuma suna cin abinci yin sallah da kuma mai karatun alkurani kamar ni kenan a wannan lokacin saboda hikimar addini magana ta biyu kuma ita ce a gaskiya na daɗe ban ga macen da ta yi kwalliya ta yi mata kyau irin ki ba musamman yadda kika saka mayafin nan wai anya kuwa kin kalli mudubi kafin ki fito to na gode amma in tambaye ka Ya mutumin da yake min wa'azi ya ɗige da yaban kwalliyata. Ai na ɗauka ko malamai ba ku san kyau ba, ba ku kyau da rashin sa ba. Tunda har kake ce min dandakala, duk tsaftan nan tawa. Banda abin safiya, duk wanda yake karanta alkurani ai ya gama sanin rayuwa. Dan kuwa alkurani shine karshen wayewa. Kuma ce miki da ne dandakala, ai raha ce. Ba fanna ce ba na ce miki kazama bane. Ni ma na mace na mace. Allah ya tona maka asiri, ka kama kanka da kanka. tunani na Yanzu za mu yi karatun ko kuwa idan za ka iya daina kallon nawa. Dan na ga alamar na budurwa ka kyau, shi yasa kake yi min ba'a. Yanzu da kin min wan zero, amma ki sani a karo na biyu ba na jin zaki sha. Yanzu dai to, wani karatun zama kare eh mu fara daga suratul su alamar su kin ga alama ce ta cikin zuciya fahimtar su in an kasa fahimta za a sha wuya kullum zan yi farin ciki za na gaya miki ba matsala gobe Allah ya kai ma makarasa zuwa alamar su kin ga alama ce ta cikin zuciya fahimtar su in an kasa fahimta za a sha wuya kullum zan yi farin ciki za na gaya miki sai na yunkura zan furta baki ya yi farmaki alamar su na kika kika bar min girki yana ku na Allah ku ciki na shiga muna ƙarasa karatu karatu karatu kika je ko duba mu ki fito kina da nadana ki ce kin je karatu anya karatun nan kina ganewa kuwa ta yadda dannan waya to zan karbi wayan nan amma gudan Allah ya zaki kwace min waya tana ibi min sai na karbi wannan waya ban ce kina gane karatun nan ba a gaskiya ban ga halama ba saboda a koyaushe dai kina tare da waya kina da nan shi mugun ganewa ma ina ganewa mana hadisin ma da ya karanta min jiya la garam kada ki bi Ni za ki tsokara? Ni ɗin? Haba kai mazanci kake yi. Na san ka baka sani. Ka gaya min me ke damun ka. Gaskiya ne akwai abin da yake damuna. Ina son gaya maka, amma kuma ina tsoron gaya maka. Idan na fahimce ka, kamar da akwai alamar su a tare alamar su kin ga alama ce ta cikin zuciya fahimtar su ya kai ka san haka gasa fahimta za a sha wuya kullum zan yi farin ciki za na ga nura soyayya matsala ce ba ko da yaushe soyayya take matsala ba idan an yi rashin dace wanda kake so baya son ka a nan take iya zama matsala amma idan ya kasance an yi dace kana so ana son ka alamar su domin ya zama zaki ce ta cikin zuciya fahimtar su in an kasa fahimta za sha wuya da haka abokina so mai san ka sai na yunkura zan furta baki yayi farmaki alamar su komai in zan yi soyayyar ki ta ce hakan gaba ina duba ke ɗaya ce wacce nake so ba fargaba babu yau da <laughs> ya to ai yana faruwa ko ya you have a life ya ya kake waya eh. na so sorry Allahumma rasul alamar su kin ga alama ce ta cikin zuciya fahimtar su tsoro zan gaya miki muhimmancin yin sallama da illar rashin yinta ba mantawa ne ba kawai dai ina so in ji hadisi ne daga bakinka man bada bil kalami qabla salami fala ta taji sadaqa rasulil karim nagode wassalamu alaika wa alaiki salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mace na mace akan ɗaunarka ku yaushe duka tunani na nake akan biyanka ni da kai zane so mu zauna ni da kai zane so mu tare na rasa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

ashe masu garkuwa da mutane ne suka yi garkuwa da yasmin wanda ya turo wannan saƙon, rayuwar mu yake bibiya kawo yarinya irin wannan mummunan kisa ka kawo kara gurin ma'aikata da za su bi maka hakika to yanzu alhaji me abun yi labarin rayuwa 15 october labarin rayuwa 15 Oktoba kashi na biyu za mu fara haska muku shi ɗaya ga watan Januwari da misalin karfe 8 da rabi na dare a YouTube channel ɗin mai suna Babaji TV24. Babaji TV24 ku garzaya ku yi sacin Babaji TV24 ku danna subscribing da alamar kararrawa ba don komai ba da zarar mun ɗora wannan sabon shiri zaka a sanar da ku. masu iya magana suka cewa wai tsalle ɗaya ake yi a faɗa rijiya amma sai a yi dubu ba a fito ba matasa ne da suke aikata wani karamin laifi a ganin su daga ƙarshe yake zame musu babba wanda har suke ƙoƙarin rasa rayuwarsu a dalilin haka duk a cikin wannan shiri mai suna labarin rayuwa 15 October. Remember 15 October. Remember 15 October. 15 October. 15 October. 15 October. Labarin rayuwa 15 October. farmaki Allahumma rasul